matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata mun faro tattaunawa da Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu da dama bakon namu ya kai inda yake cewa saboda rashin mutunta aikin direbobi da hukumomi ke yi ko zanga-zanga da za su yi domin gabatar da kokensu ba a ba su izinin gudanarwa inda yake bayani kamar haka. Ya president ma da zama cikin mota yake zuwa wurare driver ke driving shi isa ya kamata su duba suna jin maganganun direbobi saboda direba in da shi nan cikin jin daɗi shi nan cikin kwanciyar hankali ababai duwa rayukan dewa na iya su su su lose life su in dai government muka zana takarda muka kai musu don direbobi waɗansu ne da aka rena su a aiki da waɗansu a parliament ma ba su duban wuri kuma parliamentarians da ke wurin duka direbobi ke drivers wato kana nufin 'yan majalisa ma ba sa kula ku alhali ku direbobi ke tuka 'yan majalisa na'am kuma wanga abu ya kamata ce gana jiwo gana duka garin duka kowa ya tashi ya sa baki saboda rai rai batun rai muke yin nan ganga MPs nan duka da suke zama su yi politics su aje taxes su aje waɗansu eh, rules and regulations da direbobi ya kamata a bi kai na ba su duban su gyara shi su bamu kuma minuwa direbobi ke driver su ka duba fuel yadda prices in fuel ke zuwa bisa yadda kuɗin mai ya yi tsada to bari mu duba akwai maganar da kai kake cewa an rena direbobi a kasashen mu ko a ghana to amma ba ka ganin akwai wasu ɓata gari wasu direbobi da yake ba su san aikinsu ba ko kuma sun yi wankan tsarki ne suka fada ba tare da sun san harkar tuki ba yasa ake wannan rena ko kamar yadda kake faɗa. to gaskiya yanzu nan dvl e da kansu da suke ba da authority suke ba wani hukumar ba da lasin mota mm. na ba da lansis sun yi ababai kan tsarin da in mai shi bai je driving school ma ba ba shi lances in mai shi bai je driving school ba ba shi lances kuma sun yi ababai to the stage kamar yanzu na in mai shi ma ya taba tuki lancesin ya mutu an ba shi dama ya yi renew lances na, isa inda suka zama suka ce muna kamar irin wannan abu yasa ibari suna rena drebobi ba haka nan bane abin kuma polisai ya kamata su haje ido su kasa wani da e driving da bai da kyau ba sha karbe shi one city two city sha bari shi wuce ba wato suna karban cin hanci nan na'am ya kamata rules and regulations na laws ne aiki in me shi ya abin da bai dace ba ya kamata hukuma yi aiki da bin da ya hace amma ba su haka nan shi su bari irin wadanga eh, eh, driving banzan da ake yi kan hanya ina faruwa kaga sha dukin mota a ba meat irin wanga abu wato yaron mota kenan aka dukin mota a bashi yes yaron mota sha dukin mota a bashi amma police sai stop shi bai ce wai a duba lansin shi in dai an dunkule 5 cd ko 10 cd an sa cikin envelope ko ko an sa cikin purse ya karbe bude ya cire shi kenan shi bare wuce To ku da kuke shugabannin direbobi a kasar Ghana, kowane irin mataki kuke ɗauka irin wayannan bata garin da ke cikinku, yadda za a yi a cire su cikin abin nan a cire su daga gari daga cikinku. Gaskiya lokacin da um, yan dvl suka kawo wanga eh, initiative a yi lansisa saba direbobi waɗanda na yi mutu a renew. Shin da mu concern drivers muka sa kanmu cikin muna yawo stations muna educate direbobi mm, muna educate mutane muna muna musu magana yadda za yi eh, driving za ka yi shi ka samu kwanciyar hankali ka yi shi yadda ya kamata amma in dai Eh, government kuma bai duba ya reduce fuel prices na da taxes na da ababen da ke dibiye kan ya za ce wai fuel ma da muke sai ma har yanzu muna cikin biyan covid tax kai kudin abin da haraji na eh, haraji na covid kenan da aka riga aka wuce lokacin shi na covid kuma wai na na share sanitation levy sanitation levy na share share eh. wannan ma yana kan fuel muna biyan hmm. taxes nan duka muna biyan taxes da ke jibe kan fuel is more than 40%. Duka muna biyan. Wato haraji ya haura kashi 40 cikin 100 kenan na mai da kuke saya. Kuke ke saya. Isa in dai government ya yi shi sauki ya bamu. Muna mu sai fuel, muna mu sai kayan mota, muna mu sai ababai levies nan da ke biye kai nan duka. road waiting insurance nan duka muna mu yi kan sauki da ban samani driver ya rash ya ita guduwa saboda ya samu sinsin sheli ba. To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Abin Yusuf babban sakataren kungiyar Concerned Drivers of Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. a huta lafiya kuma a dawo lafiya.